Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. dama wurin ka zan zo gashi nan na kawo shi uniform za a ba shi ok tsuguna a nan a tsuguna tsuguna ko ba za ka tsuguna ba ne Ko ba ka tsuguna ba ne sai mai kuma wuce da shi a bashi ɗaki wuce mu kare sawan nama ga kwado nan ya bayyana ina uban layi nan sai oga ƙara oga lafiya oga bakonka jin daji ta ka ta same ka cire takalminka jagwaro ok wani ban gane fuskar gaya na a waje ba ko ka gane shi ko ba gane shi ba gobe za ku haɗe a gona kai mutumi na yadda za su waka na kana da auki za ka sha noma gobe alafudda na daure alafudda na daure idan ma jazo za ka ba ɗakin nan ba ana fitar da na daure ko da gaskiya ko ba sai gani sai an ge ba yacce za ku yi da kai zauna da na tsiye kana tsiye Alai Sabi'u yau kotu ta yanke wa Aliyu na zaman gidan yari. Na yi matuƙar ƙoƙarin hakan kar ya faru a gaban kotu, amma abin ya ci tura. duk wata alfarma da zan nema a ƙasar nan na neme ta amma sai da aka yanke mishi hukuncin nan yanzu haka gani na da kai na dawo daga gidan yarin da aka kai shi Hankalina a ɗugun zuma yake magana gaskiya ayya gaskiya ban ji daɗin hakan ba a ce ɗanmu yana kurkuku to ai wannan gwamnatin ta ce shi yasa na nemi ka zo gidan gonan nan mu zauna mu tattauna mu ga menene mafita a matsayinka na sanatan da yake shugabantar kwamitin shari'a na majalisar dattawa akwai buƙatar da za ka shigar wanda in ka zara ido za a biya maka ita abin da na sani ne kuma ka sani shugaba da yake kai yanzu bai yadda da karya doka ba ko kin bin ka'idoji mu kanmu ba daɗin wannan gwamnatin muke ji ba kai ma ka sani ta ya kamar mu a ce da albashin makurin za mu dogara ta ya za mu riƙe mutanenmu duk waɗannan bayanan da kai na san su saboda na bi diddigin abubuwa da dama domin abin ya zo da sauƙi ma na yi iya abin da zan iya yi kotun ma a sirrance ta yanke hukuncin domin kada nan gaba a samu wani rekod a jaridun ƙasar nan amma ka yi farar dabara gaskiya to shi yasa yanzu nake so in dawo ɓangaren ku na majalisa domin a majalisa ne za a iya kunno wa ɓangaren zartarwa wuta kuma kaga ya zama wajibi a tafi da majalisar saboda duk magana ce ta interest haka ne sai dai ka sani gwamnati ta yi da farar dabara wajen naɗa shugabannin majalisa waɗanda za su goya mata baya mu kanmu wani lokacin hakkinmu ma sai mun tayar da jijiyar wuya sannan muke samu yanzu alhaji sabi'u kamar ni a ƙasar nan kaga ya dace a ce ɗana yana gidan yari sanin kanka ne lokacin da ya kwaso ta amerika na yi shige na yi fice na kubutar da shi sai haka ne zai gagare ni a ƙasata a ce ko ina na je na nemi alfarma amma ban samu ba ina so gwamnati ta sani cewa irin ku manyan mutane kuna da alfarma kuma dole ne a muku alfarma ta yaya za a ce kamar kaɗan kai na kurkuku ka sani ni kai na alfarma ka nake ci yanzu domin ba da ban kai ba da ban kai matsayin da nake ba yanzu amma ta za a ce kamar kai wanda ka bauta a ƙasa ɗanka yana tsira a kurkuku kuma ba ka da hanyar da ka tsirar da shi bai dace ba wannan al'amarin to alai biyu ni ma dai haka na gani wallahi wannan al'amarin ganin sa nake tamkar a mafarki shawarar da zan baka ita ce ka ɗan rage shawagi a waje jam domin jami'an gwamnati in suka kasa ido kana sa ido da yawa a wajen to ba shakka su maza saka ido ko da anan gaba za mu yi wata cewa cewa abin da shi abin ba zai yi ba to yanzu sai in kyale aliyu a haka kenan ai hakuri za mu ga yadda za a yi ya hakuri alhaji to ai muna tare kirji na fara bugawa kai kona kona zo da gemu in kashin da tafi <coughs> ya hakuri ya hakuri ya hakuri gane ko ka ba hankali da addan nan fa jagwado na san ka ne in ka sha wiwun ka hakurin yanzu ka je ka buga mun a kafa kamar da ni gurgu ran nan ma ina gani a bare da aka kama ita bare da wai ni jagwado yaushe za mu bar gidan nan ni fa na gani da zaman gidan dan dan nan tsakani da Allah a lokacin kanye za ka tafi wani me yasa kai laifin a kawo ka za mu ni yanda ba na da koyi a duniya da ya wuce ba gidan nan na ido biyu gane ga wannan rabin sarkin gida ni zan taye ma shi wallahi sai ka balle balle har yanzu na kasa tana wani irin hukunci zan ba na kace shi ban gode ba amma wai ba wata idea kai da kake da ita da zamu iya yagewa mu ga dalla wawa dan mai sakin zance saka ka kawai dalla ba kowa ne maso yin anan kai tulu bai ba gurin nan da Allah Allah dole bai na wani kai kake zare ma ido da samran haɗe a magi in ka sato kakka ba shi tola bai dallawa kai ta saki a zan bara wannan maganar daga baya ba gane sarkin munafukan na yazo kai kuke anan waye kai kada an ce kai sai kwata koma wuta ka gane suna na jagwado sunansa eze sunansa tula boy an sata me kuke yi anan ina ruwanka za mu gaya ma kurkuku ah. ce gidan ka zo na zo gidan kowa da kowa waye kai da zan gaya ma ina ruwanka ma da abin da muke ku iya bakin ku wallahi sarkin kuke faɗa wannan wallahi uban ku za ku ci a gidan nan kaji na faɗa ba idan ka sake zagin marana ta ta farko a gidan nan na tsiyaye ma wannan gidan na rantsi sai na tsiyaye ma ɗayan ba wani sarki sai Allah to ba ku isa ba kamar yadda na gaya muku ku yi wani abu a gidan nan ba tare da izini na ba kuma ya zama dole duk abin da za ka yi sai ka nemi izini baka isa ba baka isa ba baka isa kai wani abu a gidan nan ba ubana ne kai kai gwagwarmayar da ne wallahi ƙarya kake kai tsararo ka ce za ka yi kamar ya baka isa ka yi shi kai karkon da ne ba kai ban da bin doka a gidan nan da wani ɗan haramun ɗin da ya isa ya ringa gaya sarkin gida wannan kwazakwazan ba mu bi ta kansa ba kai ka san ni tan a gareji manafinci ne da san zuciya ya sa ka bi wannan dawan kaga ba ma rabi ba ma haka da kai ba ma haka da kai sarki eh, me yake faruwa a nan na taimake ka sharri zai mana sharri zai mana yawwa yawwa gane labai wannan dawan algazar ne ka gane ko mun tonan gwaran muna shashare su ne da tawaga ta mu shara mirin ba za mu yi majalasi za mu gayyato dan dogara ya takadda mun tura muku ko ba haka bane ba da ke algazar ne to yake ta babbata abubuwan majalasi za ya ambaci masoyin Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma baya su shi isa ya shigo da wannan yanin rumfa ba kawai yi fa mu rumfa yi a zuwa ya majalasi amma gayan nan kawai saboda ga ka dube shi fa tsofai tsofai da shi duk an barbada mai gishirin mutuwa amma ba zai daina ƙarya ba Allah ka daina ƙarya mai malam ka jugo Allah ya taimake ka ni da hukumar gidan nan amana ne ba kuma a isa a wani abu ban sanar da hukumar gidan nan ba wannan dalilin ya sa na zama sarkin gida a gidan nan kuma waɗannan yaran biyu ba su isa su kulla abin da za su tsone min idan da zan kasa faɗi ba jiya da daddare ina jinsu suna mitin din yadda za a yi su ban gidan nan ka ji gariya yau da safe muna fitowa ya zo yana yana gwada tsawon shi da katangan nan a can ƙarya ne tun ku ya tafi yalla bai na je in gaida mai unguwa ne ƙarya yake mun wallahi ƙarya yake mun wannan wurin da suke sharewa so suke shirya shi wajen da za a rika haduwa ana tattaunawa inda za a tauna tsugudi da gulma ta yadda za a yi a ci mutuncinku a bara biyu a wannan gidan ake shirya wannan abun tabbas ni duk wani abu da nake a gidan nan ina yi ne don in kara mutuncinku don gida ne na gyaran hali ku bincika wannan magana idan akwai ƙarya ku hukunta ni idan kuma ba ku yadda ba shike ko mu sarki Allah ta taimake ka na koma office ka same ni an gama ranka yadda gane labai nan yanka mutumin nan ba kazafi ya mana ba haka akai a gaban stule boy akai ba haka abin yake ba ya ka jina faɗa haka na faɗa ka a ce mun karya doka har takadda maka tura muka rubuta ta in fam operating ko ba ka bane ba saboda a bamu dama dan dan dogare ita wo imana majalasi shine kawai abin da rami amma ga ya to ya kakkalamance ya faɗa san ransa munafiki ne tsohon nan ya addabi kowa a gidan nan ba wani abu za ku zo ku same ni a ofis zai zo da ya same ka ka je ka same shi ni daga baya na biyo ka fahimtiya akwai wata zata tun da fa ambaci ofis su kiransu masifa ce gaskiya ne a san me ya faru da ni da na ziya yawancin gidan kwana biyu ne a sume wallahi ka je kawai in ka dawo ni ka zan zan ja stool boy kai mi can share can je ka same shi labarina alaikum. sanin ku da zuwa, yawo sanin ku yau kai so. Yawwa sannu, furan nan taku mai daɗi zaka bani. Ni kuma yogurt mai zaƙi nake so. La la la la Ahmad ni kuma ice cream nake so. Ni kuma yogurt mara zaƙi wato unsweetened. insha Allah za ku samu abin da kuke bukata a nan Rufai da yogurt, fura da kuma ice cream akwai tsafta tun daga wajen hadawa har zuwa wajen sayarwa. Za ku iya zama a shagon ku sha ko kuma ku tafi da shi gida. Akwai su kala-kala kamar haka yogurt mai lita biyu ko mai lita ɗaya. sannan ƙanana waɗanda yara za su iya tafiya makaranta da shi ga kuma mai zaƙi da mara zaƙi saboda waɗanda ba sa buƙatar zai. akwai fura 330 ml da 550 ml sannan ice cream 7 ounce da 4 ounce muna da rassa a garuruwa daban-daban a faɗin ƙasar nan kamar Kano Abuja Lagos da kuma Port sannan za ku iya samun kayanmu a kowane shago a faɗin ƙasar nan Rufai da yogurt ku saurari muhimmin jawabi daga bakin tauraron zamani. Wannan ƙasar tamu za ta iya riƙe dukkaninmu ga baki ɗayanmu daga kowane yanki, kowace ƙabila, kowane addini. Kuma ina so na ƙara muku ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da nemo hanyoyin kafa wannan haɗin kan cikin adalci da amana domin ƙaruwar kowa da kowa. Don wannan babban nauyi ne da ke kan kafaɗinmu da ni da ku. Waɗannan su ne ababen da ya kyauta a ce ana tattaunawa a kansu a halin yanzu. Mutane da ke gefe suna fatan wannan ƙasar tamu Najeriya za ta rushe, ta yadda su ne za su amfana da hakan, da sannu za su kunyata. Ina mai tabbatar muku ku da kuke sauraro na a yanzu haka, ku za ku kawar da faruwar hakan. Allah ya taimaki ƙasar mu Najeriya. ina gode sosai wannan sakon jan hankali ne daga bakin tauraron zamani mataimakin shugaban kasar najeriya profesa yemi oshimbanjo gcon kada ku manta ku yi subscribe ku danna mana kararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin labarina labarina maru dangane da batun mamuda eh. ni fa ina ganin kamata yi ka je ta kai neman sa ta kai ta kusa da samaila ita fa dai ta kai wacce ka sani eh, ka san wato na lura idan mahmud yana kusa za a rika samun wani abu zai rika fitowa daga hannun yarinyar nan laila saboda na lura yarinya ce mai buɗaɗɗen hannu kuma har yanzu mamuda yana zuciyarta to gara tana ganin shi a kurkusa ita lelan warai da gaske amma baba dan audu me zai kai muhammad ta kai eh wato akwai wani lokaci can ina jin da na taba sa muka tafi garin ta kai. to sai ya haɗu da wani ana ce masa juli sai suka shaku sosai da shi kai har sai da na taho na bar mamuda a garin ta kai saboda shaƙuwar da suka yi da wannan yaro to ka kuwa duk yadda aka yi kai can ma zai nufa ni na sani inda ai ba inda sani in ba can din ba to haka ne wa dan audu ai kawai sai mu shirya gobe kawai mu tafi kan da kai kai ina ina ai ni ta kai ba ta zo min ba yanzu akwai wata jagwal ne can da na baro ta tana nan jikakkiya amma kai dai zan makwatance tiryan tiryan har inda zaka same shi shikenan wani audu zan jira sai Allah kai mu gobe mafi mishkila mishkila mafi ba ba ba ba komai sai ka dadin insha Allah shikenan ka bi a hankali da Allah ka kula mm. a ah, ba ba ba wani eh nace baba dan Audu nace to me zai hana in wuce ma da kayan gida sai ka dauke wuce aka dinka ba komai ai duka zan dinka su na ga yadda ka rike ne baka jin daɗin rukun haka muke rike darduma ko a saudiya mun saba da rike ka mafi mishkila kar ka damu je ka zan zo zan ai kada ki so ma dinka eh, to eh, ba komai je ka kawai kai dai ka kula to zan jira ka mhm. in ka dawo din ba eh. sai kai muku tantance sai mu to to je kai maza maza je ka wai ni azalin ba ku kira ni kai mana wani kuɗi kuɗin da na ɗauko ka je daga iyafor ka aje ni a bakin shopping ka gudu la la ba ni bane ba gaskiya bane ni jiya gaba ɗaya ina gida ma ban ma ko waje ban fito ba billahi lazi ba za ka rena mu hankali so bi kamar yadda ka rena mun jiya ba ba inda za ka je sai ka bani kuɗi na kai me haka ne wai malam me haka ne wai wai me haka ne ba ruwanka wannan mutum azalimi ne jiya na ɗauko shi ba irin yawan da ban yi da shi ba amma ya hana ni kuɗi na idan ka sake ce min azalimi zan tsinke ka da mari ka ji na ga maka ni ni zaka mara dan Allah mare ni na ce kamare ni ka gani dan Allah kamare ni an ya sake kai suka shi kaga in ba biya ba za ka ƙyale ni ka shi malam ko ba inda zan sake shi ka sake shi ba inda zan je sai ka bani kuɗi na ka shi ko an ya sake shi Allah me yake faruwa kaga wannan mutumin jiya ne dauko shi daga airport sun sauka a jirgi muka je da shi wajen yan canji yayi canji muka tafi da shi wajen supermarket ce in kai shi babban shago na je na kai shi ƙarshe sai ya zirare ya gudu da na gaji da jira na je na tambaya sai aka ce mana ai wannan mutumin wa ko shagon bai shiga ba kawai wucewa ya ta bakin gurin ya banna a gurin a tsaye haka ne to yanzu saboda Allah wannan labari na shi yayi kama da gaskiya eh ya fice ya dauko ni daga airport kenan daga jirgi na sauka ni ba matsiyaci bane ya fice ya kai ni gurin yan canji kaga kenan da kuɗi a kuguna sannan har in gudu in bashi nawa ne kuɗin nasa wannan labari ba gaskiya bane idan ma kuma gaskiya ne ni jiya gaba daya ni jiya ban fito daidai da kofar gida ban fito ba ina gida cikin AC ina hutawa kaga na rantsi ba inda zaka matsa daga nan gurin sai ka bani kuɗi na to malam ko dai kuskure aka ko dai ba shi bane dai wannan kuskure shine wallahi ka ji tsoron Allah to da tsoron ka zan ji don Allah ayi hakuri a rika hakuri da juna don Allah ayi hakuri sha sha sha banza amma dai wallahi wasu mutane ba sa tsoron Allah wallahi kana daga cikin su wallahi kai kana daga cikin su shikenan ka je mu hada lahira Allah ya kai mu lahira Umaru dauki dauki dauki mashin ka tafi shikenan sai ka dawo ka dawo ka dawo haba Bismillahirrahmanirrahim. Baba Da'udu. Na'am. Yaushe a gari haka? wallahi jiye-jiyen nan suka watsu mu subhanallahi an haɗu da tsotsaye kenan wallahi kuwa to zama ai na zo ne fara biyan kuɗin koma to ba jira kenan a ai kai ma ka san ai ba zan iya zama a ƙasar nan ba gaskiya da ni dubu ɗari biyar ne ok nan ɗari biyar ne ko? Eh, mm, ko da kika ga abin zamu yi da kai ciro min dubu ashirin baba Ɗan audu kuɗin nan ka basu sun cika daidai ɗari biyar zai daɗin lissafi ai ba ni da ko sisi ne a aljihuna dan samu dan abin da zarki ko ba haka bane sai dai ko ina da haja in zaka saya menene shadda ce to ni baba Ɗan audu in zaka yi min sauki ai sai in siya to ga kudin eh annan in bar rashin kuɗi bar da ni na dinka wannan wallahi kai ma wannan ba wannan wani ai na mata ne ayo mata ni na waye ah, ni ka kawo min shawarma kai ku ba da order nan ah, me talocin magana me ake da bukata um ka gane ka kawo min cikin shawarma without beef ah, kin san ni a matsayina na gwamna bai kamata a ce na fara ci ba talakawa na ba su koshi ba ta haka ne al'umma za su gane zan yi adalci ko ba zan adalci ba ba <laughs> Allah ka kawo mata cikin shawarma ni kuma duk abin da ya ragowa ya saura sai a kawo ni in yi ta annabawa kamar ya samu muka abu da Allah ka bada oda da Allah ya samu ya tafi wannan wani idan na bada oda kunci na ci ta ina ya za a gane rafi ku imani excellency ka bada oda ka yi magana ka san me ya kamata ka kawo mini wan cikin shawarma sannan da rufai da yagon vanilla in sun suna ko da kaɗan ne ba sai na ci ba sun suna kawai zan yi eh mun um excellency salma kuna da labarin cewa mahmud ya disappearing tun lokacin da abin nan ya faru eh na sani ka sani kuma amma shine baka gaya mun ba a uh, luke zababba yarinya ah, a matsayina na gwamna bai kamata in dinga shiga shara babu shanu ba in dinga shiga abubuwan da babu ruwana mu a tsarinmu na masu mulki ba ma yin abu har sai an riga an sanar da mu mu yi sai mu aikata amma idan mu shiga sai a tsarin mana yarfa irin na siyasa ana cewa ba ma cika matsala na da kai excellency wani lokacin kana da abun haushi to aiki kenan ta za ka san abu irin haka muna tare kuma baka gaya mun ba me nake a ciki a wanda waye kika tara mu a wurin nan domin wannan magana no hajiya salma mai talaucin magana zababbar yarinya she was trying to help wannan kalihun ta taimake shi ya fitar daga cikin halin da yake ciki saboda dan samun wannan ta da kuma da excellency kai ka gane magana duk da na san Mahmud bai kyauta ba abin da ya bai kyauta ba to amma fa karki manta tali abin da duk rashin kyautatawa da ta yi wa mahaifiyarta bai sa na daina daukar nauyin karatunta a makaranta ba saboda haka ni ina ganin Mahmud ma za mu iya daukar shi haka tunda duka ana tare ko warai ma kuwa ko ina ganin hakan da ke kokarin yi kina son sa har yanzu amma salma me yasa kike zargi na ne ni ce na gawa mahmud ba na son sa ko kina tunanin zan bijiro mahaifina akan wani mahmud ne to in dai haka ne ki fita daga sa domin duk mai hankali zai yi tunanin kina yin haka ne domin har yanzu kina son sa kuma shikenan ba a wata alaka sai ta soyayya saboda tsohon yake ne kowa ma haka zai dauka sannan sannan a hankali mahaifinki labari zai kai mishi har ranki ya kokarin ɓaci. Luke babban yarinya abin da mai talaucin ta magana she was right. Bai kamata a ce a matsayin ki na mace wadda ke da daraja da kima da mutunci da kamala da yakana da sanin ya kamata baki dinga sa kanki cikin wannan tarkacen abubuwa. Ki yi tunani akan wannan abubuwan ba. Shikenan. Sai ka tashi mu tafi. Mu tafi ina. Oda tawa da zan zuki mun rufai da yogurt din ne ba zan sha ba. Ba shikenan mun gama abin da ya kawo mu ba. sai ku tashi mu tafi kawai. me haka laila in na tafi in biye ki wannan yawon da muke a garin in yanke jiki in faɗi tun ban kai gujerar mulki ba ulsa ta kashe ni zaba yarinya please come down and have a seat here she comes ah uh, excuse me where is rubaida yogurt in the table dan madara wallahi fara in dai ba ta ba ta rubaida bace wallahi akwai matsala su fa duk aka saka da kwalbar nono bayan ya wannan mai kawa ya kamata ita ma mata kwamishinan shawarma in Allah ya ba mu kujera saboda a samu damar samun shawarma ta bib da kaji this is rufai da yogurt bari an dan hanci na ko da karan nan nan in tofin alhamdulillah zababbayar ya zan baki labarin lokacin da muka tafi Maroko. ina tambayar ka ina ka siyo wannan shinkafar akan hanya ya siyo ta akan hanya haka muke da kai ban gaya maka cewa a gidan nan shinkafa green rice za a rika ci ba shine zaka je ka dawo min shinkafa da tsakuwa bari in gaya maka wani abu in dai shinkafa ce to green rice ita ce fatan to ka tafi ka je duk inda green rice take kama ka company shinkafa kada ma alhaji ma ya gane ma cewa wancan shinkafar ma da na siyo ma da wannan kalar shinkafar garin rice ta bambanci wani aikin ma sai garin rice Assalamu alaikum muna farawa da sunan Allah ya hayo ya kayyumu wanda ya halarta kasuwanci ya kuma yi hani da riba mun kuma shaida mabudin nasara hakuri mabudin arziki tsoron Allah mabudin zaman lafiya adalci da gaskiya Hakika mu a rukunin kantunan El Samad da ke shaƙe da nau'in kalla-kalla kuma 'yan yayin atamfofi leshina da shatudi materials da sauran kayayyakin kwalliya na ƙawa da sheƙi da kuma suturta jiki daidai da zamani. muna kuma yi muku mabuɗin kunne da idanu na sake dawo muku da rangada rangadan a dambobin kamfanonin Nijar UNTL ta dai makamantansu waɗanda aka sarrafa su a nan ƙasar mu Najeriya a bar alfaharinmu domin su gogayya da na ƙasashen Turai dan Afirka wanda a yanzu ake su excellent son kowa a rukunin kantinanmu na El Samad. Wai wai wai eh shakka babu. Ina mata masu son cancan ado don burge mai gida. Ina mata masu son kece ne a gidan biki. Ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. mu ne El Samad. Ohoho El Samad. Domin gani da ido sai sari ko ƙarin bayani ku kasance da mu El Samad a rukunin kantunan El Samad da suke haƙwariyar birnin kanan Daba Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramin riba muka dogara da neman albarka. Kada ku manta ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. labarina kai excellency ya kwakwaf samun haka kai da ka san salma ba goyon bayana za ta yi ba amma ka je ka biye mata zaba-bayarin ya ba haka bane yarjejeniyar mulki. ki abinda na gaya miki shine ki ci gaba da san mahmud amma ban ce miki ko da ba za ki fidda shi a ranki ba ki ci gaba da san shi amma ban ce miki ah, ki ci gaba da kula shi ba ni ko wannan magana naka is too confusing wallahi ni ina mugun tausayi Muhammad kai baka gane bane ni musamman ina tuna yanayin kamannin shi yanda ya shiga lokacin da nake mashi wannan maganganun Zubairiya ba wai bana tausayin Muhammad bane ba a'a bana son ki sa damuwar Muhammad a ranki har ta je ta haifar miki da wata damuwar ki ki gane duk da na san cewa ke ba mace bace wadda za ta iya daukar wasu abubuwa na shiriri ta kamar yana eh, budurar ta ta dauka na san akwai abubuwa da yawa wanda ke ba za ki iya dauka ba try to understand me Alabeto, gani na ni da zababban yarinya. yawwa ta haka zai eh, ɗan alaikun salam ga fans din nan ok to ajiye mu ga na sa hannu sai baki magana bismillah wallah wallah assalamu alaikum mm. jeki na sa hannu ya aka yi sumayya na gajiya a gajiya ya umar ta tana nan kalauta ta ce a gashe ka ina amsa kin je ki ce mata yawwa mm, akwai wani kamfani da suka ɗauke ni a matsayin ambasada so sun nemi mawaƙiya mace na ba da sunanki to binciken da suka yi allah sa kaɗan suka yi sai suka kuma amince saboda kin san album ɗin ke da kika sake ɗinnan shi yake ta ne ki shirya za mu ci abuja sai mu je a sa hannu ko? to alhamdulillah na ji daɗi sosai <laughs> karki damu ba za ma ki ji daɗi ba sai kin ji kuɗin tukuna Allah sarki ah. nawa ne kuɗin? no kuɗi ne masu nauyi sosai so ba za ki gani ba zan gaya miki ba sai dai ki gansa a rubuce da in kika ji yanzu za su sa kanki ya nauyi to shi kenan Hey, why wannan? waye wannan ya zo yi min kerere yana tare min iska sunana aliyu alasan dan gaske aka fresdo to dan gasken da na sani kwarai kuwa to koma dai dan ƙarya ne kai ina so ka sani tun da ka shigo gidan nan akwai ƙa'idoji da dokoki da ya zama dole ka bi su zo nan kai ba ka ji sarki na wa gane ba ka zo ba ne na jin ka sai kuma me koma dai yaya ne tun da ka shigo gidan nan ina so ka sani ka zama talaka na kuma ya zama wajibi kai man biyayya ko kana so ko ba ka so idan kuma ba haka ba kila akan hanyar ka ta shigowa nan ka ji wasu ƙatti na ihu to kai ma za a yi maka irin wannan don za ka yi bawa aya zaƙinta kai tsoho mai magani na sai Allah ka san ko ni waye a'a ban sani ba kuma ba na buƙatar in san ko kai waye kawai dai abin da nake so ka sani ya zama wajibi kai man biyayya ka zama kana ƙarƙashina don nan ba inda ka baro ba ne kai ni za ka kalla ka ce wani ni za ka kalla ka ce ka gaya ka gaya magana ka ce ka kalla kai kai isa ka kalle ni Aboki na anya tun farko nan gidan ya kamata a kawo ka? Ni na ce ma ne kai. don in ba mahaukaci ba duk tsawon shekarun da ne a gidan yaran nan ban taɓa samun mai tsaurin kai irin ka ba kaɗan ban zani na fi ƙarfin ka ce min mahaukaci wallahi ni ka tofa ma yawo to waye kai ya tofa min yawo kuma ku bashi akan sa wallahi ɗaya bayan ɗaya I will hunt you down wallahi sai na yi maganin ku wallahi gidan mahaukata ya kamata a kai ka ba gidan yari ƙarya kake ni ba mahaukaci ƙarya ne kula fa sarki yana ma magana kai ƙarya kake um, ku ba da abin wankin fuska shege yayi na kasa sai gashi ya su yi mura ku yi shi daga can Waye? Wai waye? Waye? Ban gane waye ba. Dama kina sa ran wani zai zo ne a wannan daren da zaki ce waye ne? ha ki bude min kofa da wallah wani abu ne wannan dole har kai ka samu kuɗi da ka fara yawo a titi da daddare? a ina ka samu kuɗin amma dai ba za ka gaya min cewa ka gana da baban yarinyar nan bai baka kuɗi ba yanzu maimakon ki fi damuwa da ɗanki shin ma ki ji tsarin da na ji da shi ya samu karbuwa ko a'a a'a hankalinki ya karkata saboda kyashi hankalinki ya karkata akan kuɗi ai duk wani tsarin da zaka je gyara nashi na fulani naka kuma farilla ne to ni ko ganin abin yare ma ni ban yi ba <laughs> dan audu kenan ai na kira umar ya ce min kai kana ciki shi yana waje da yarinyar ba ai da yarinyar muka zauna ni wallahi na yi na yi da ita ta haɗa da mahaifin nata ta ce ko ta haɗa da mahaifin babu wani labari ba abin da zai canza saboda da ita da mahaifinta sun riga sun yi tattauna akan maganar mamuda sun ce sun rufe shafinsa to sake dawo ma da mahaifinta maganar kamar saba alkawari ne shikenan daga ƙarshe ta ba da yan shaddodi na je na saka su a kasuwa shikenan sai kuma mai kiso kiji na tabbata ba iyakacin abin da ya faru ba kenan to shikenan a bar magana a bar magana kawai gaba ɗaya shikenan na tabbatar daga ƙarshe ka roƙe ta kuɗi domin wannan ba ƙaramin aikinka ba ne yanzu maimakon ma ki bari in tuna miki cewar kina da maji man kin tsaya sai surutai kike marasa amfani ba na so ba kya so eh dogo kin koma gidan jiya ne ah wallahi ko da Allah a ce dai in bar ki shekara da shekaru in dawo yau kwana biyu ba kya na da safe ba kya na da rana ai dole in tunanin kin koma gidan jiya wallahi kai kai dai tun Allah na tuba abinda zaka gaya min kenan eh abinda za ka gaya min kenan to ka je na barka da fitar rana zuwa faduwansa kinga kinga La labari na. Noma tushen arziki. Hanya ce ta haɓaka tattalin arzikin ƙasa. China, Amerika, Brazil da India, Russia, Faransa, Tunisia, morosia Morocco da Algeria sun dogara ne kan kan arzikin noma. Iya arewa kaɗai za mu iya noma shinkafa, alkama, masara da doya.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 shiga. Ku bani misali na waɗanda suka yi arziki da noma a wannan yankin namu. Ga su nan irin su garba talauci? Yanzu na zama garba mai arziki. Na mallaki gonaki ina ɗaukar kayan abinci a kasuwar da wani. A da da iya fetur kaɗai muke samun riba amma yanzu daga kan zuma riɗi gyaɗa ƙwallon kashu waken suya. In ka ji abin da suke shigo da ƙasar nan sai ka kwana kana sa Muhammadu Buhari albarka. Ina bin wannan hanyar a kowace rana a cikin ranakun mako. Injina bai taɓa bani matsala ba. Suna kirana da walƙiya ne domin ni nake ɗaukan su in je dawo da su injina baya bani matsala. Jama'ata ina nan lafiya. Injina yana lafiya. Suna da wani abu da suka yi tarayya a kai. Man injina na Amasco. Yawwa, ga mutane na sun zo. bari na sabunta musu injinan su da man inji na Amasco. Amasco Engen Super na wannan ne. Baba Goni. Amasco Oria 40 na wannan ne. Baba Goni. Shi kuma Amasco Batal 5000 SM na wannan ne. Baba Goni. Na gabatar muku Amasco Synthetic SAE 5W30 sabon ingantaccen man injina na manyan motoci na zamani irin wannan. Haka ne da sauran 'yan kungiyoyinmu ke sabisin miliyoyin ababen hawa da man injina na Amasco. Oh, Lafiyar kamar Injina shi ne man Amasko. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Labarina, labarina, labarina. ya ka ji ne to wannan somin taɓa ne bara na ja kunnanka don ka ji irin dokokin gidan nan nan shine na ya zama wajibi kullum kai za ka rika share man ɗaki dole sannan yadda kowa yake bin layi ya karba abinci kai ma haka za ka bi sannan kai ne na ƙarshen karɓar abinci kamar yadda kai ne na ƙarshen shigowa gidan nan haka zalika babu wani da ya isa a cikin gidan nan ya ci abinci sai bayan na gama cin abinci kuma duk yunwa da yake ji kaji wannan sannan ina jan kunnen ka kada ka kuskura ko da bakin wasa ka gaya ma jagororin gidan nan abin da ya faru da kai dillar da ka kuskura ka faɗi rannan za ka kwana can azaba ina fatan kaji wannan tuntuɓe daɗin gushe ne ya zama wajibi wajibi ka zama mai biyayya a gidan nan don ka zo wata duniyar ci. ni ne babba ba wani shege ku tashi mu ya ya kaji inda kaji to ka bi a hankali ina jan kunnanka na fi ƙarfinka na fi ƙarfinka baka isa ka ja da ni ba wannan ita ce jan kunne na ƙarshe ga bursunoni nan 'yan uwanka su ma sun ja sun faɗi kaji wannan idan kuna son 'yancinku a gidan nan ya zama wajibi a mun biyayya matsawar ka ce za ka bujire mu to kuma kai da jin daɗi a gidan nan ku tashi mu je kenan yaushe za mu samu yanci a gidan nan Allah kai mana shi da Allah da ranar da na bar gidan nan ko a wace duniyar wannan tsohon yake na rantse sai na nemo shi na kashe shi sai dai a dada ne kurkukun nan gama rayuwata a ciki wai wannan wani irin wannan dan iskan mutumin wai wani irin ma wani irin ma kaurin gindi ma ya samu a gidan nan har zai rike mana wulakanci me ku kai masa buku tukunna ma la ba abin da muka yi mai kawai tsabar kwarewa a munafunci ne a gidan nan mutumin ne ya samu a gaba kuma jagwado duk shi yake ja mana wani zubu wannan tsohon da kake ganin shi ba kowa ba ne face tsohon najadu bakin manafiki ji salon manafincin ne ma ya sa ya shigo gidan nan duk wani sarraka na farsunonin gidan nan shi yake kai wa gandaro ba nan to munafiki dama yana samun gida saboda iya munafancinsa su da kansu saka na zashi a matsayin sarkin gida ya za a ce kamar ni duk inda na je ina yin abin da na gana min abin da nake so babu wanda ya sai to kare ni sai da na shigo cikin nan gidan za a samu wani wayyaci min mutunci ai dama duniya juyi juyi ce in ji kwado da ya ji shi a ruwan zafi don Allah kai mana shiru da Allah wallahi ni na fahimci duk mai son zama lafiya a gidan nan dole sai ya bi tsohon bikin nan wa ni uwata da na kawai nake wa biyayya wani katon tsohon alakon kwadin zan wa biyayya na girma ka wallahi duk duniya babu wani namiji sa'ana ko kuma wanda ya girme ni wai da zai juya ni ya min duk abin da ya gada ma wallahi wallahi wallahi sai na ka karshen wannan gayan a cikin kurkukun nan kafin wuta sai ya zama yaron ku wallahi kan mun a waje ne ya isa ya mana haka mu mazaje ne and we must prove it ba za mu fita ba ne? wa sun manja kwana sun raga raga je wace fita sai mun huta ya masa buɗin kaya ciki layi la yayin ta ake wannan. ai wannan mota in ka ta a waje na za ka ji daɗin ta ka ne mai mota ni ne mai mota nawa aka mata kuɗi na ga an feshe ta ai ku matsala ku masu sayan mota kenan ba za ku sayi mota ba sai kun kushe ta ciniki kan nawa aka sayi mota kai za ka yi mata kuɗi kaga wannan motan? duk da an mata fenti in ka siye ta wallahi sai ka ci riba wannan motar fa yayin ta ake dan in ka siye ta ba karamin shanawa za ta ina ga maka dalla ku fasar da maganan ga wayennan su jira Allah to me yasa kuna so mu sayi rikici ne a ba normal ne inda rikici zan kawo ka ne assalamu alaikum Juli? Ai na san Umar. Gidan mai aka kwatanta masa aka ce masa kai yake nema. To amma ya aka yi san ina nan? baba dan audu ne kwatanto min yace in zo gidan man tambaya babu dan audu ya dawo ne kwarai ko ya dawo <sighs> Aji Yusi. Eh. An zo siyan motar ne? Dan na san kai dan samba ne. dai an ganka a wuri ɗauka aka zo yi. To kai ina ruwanka? Ita na zo siye. Wani abu? to ba za a siyar ba ka yaku a da Allah dakata wannan motar tawa ce ina da bukata in sai da ita kudinta nake da bukata ba ita ba wai mahmud wai motar taka zaka siyar na wanka umar mota ta ce kuma zan siyar da Allah malam da Allah kamar da juli ya faɗa motar nan ba za a sai ita ba ku yi haƙuri da Allah to dan iya motar ka ce me damuwa kan kaga kaga kaga da Allah wannan motar tawa ce kuma ba hawanta nake yi ba kudinta nake da bukata a hali yanzu ba ita ba eh ba mota ta bace ta kace amma ba za a sayar ita ba malam na wanka umar malam ba fa za a sayar da motar nan ba daga ta malam kaga da Allah Allah ya ishi ka da Allah ba za a sayar motar nan ba ku je kawai eh, um, eh, sima ku je zan neme ku leta ku je za mu neme shi leta kawai eh, ku je ku je kawai ku je ku je ku je ku je ku je Mahmud, me yasa zaka sai da motarka? Misa yasa zaka zaɓi wancan layin rayuwar? Na san cewar dole zaka tsinci kanka cikin garari wanda kai tsammani da ma wanda baka yi tsammani ba. Amma ba haka ya kamata ka fuskanci halin da ka tsinci kanka a ciki ba. Julie ya faɗa min baka da aiki sai shan kodin. Bai kamata kai rayuwar ka haka ba. Mahmud kana tsammanin zaka sha kodin kai ta bacci dukkan manta damuwarka. Haba Mahmud. Saboda Allah. ka duba fa ga yadda rayuwarka ta sauya to ɗaya daga cikin illolin shan kodin kenan duk sa ka kana manta wasu abubuwa na ci gaban rayuwarka umar da kai kake cikin irin halin da nake ciki to da na tabbatar da abin da za ka yi sai ya faka ban taba tsantar kaina a cikin halin da kake ciki ba amma mutane da yawa ma sun tsinci kansa a irin halin da kake ciki ba kuma wannan hanyar suka bi ba wallahi mahmud halin da kake ciki yayi muni matuƙa amma damuwar da ka jefa kanka har ya fi wancan haba mahmud dan allah kowa na ci gaba da rayuwarsa amma ka zo ka tsaye da taka rayuwa yanzu da mu zo mu ta ka siyar ni kaina abin ya daure mun kai shi yasa kuke boye mu shi kanci siman sai wani murna yake yi saboda wai zai samu la'ada to ina da buƙatar kuɗi don na sayar da mota ta sai me saboda ka dinga shan kodin ba wai mamu da haka zaka zauna a rayuwarka kenan um, julie idan ka gaji da zama da ni ya kamata ka sanar mu sai in bar nan gidan da zan gaji da zama da kai da ba za ka ɗauki tsawon lokaci a nan ba rayuwarka muke so ka gyara to ba zan gyara ba wai mahmud mahmud me haka ne a'a haba dan Allah mahmud umar ina son gaya maka wata kalma guda daya. kada ka ƙara zuwa gare ni kada ka ƙara shiga rayuwata ka bar ni in yi rayuwata yadda nake so ka ji na gaya maka mahmud Mahmud! Mahmud! Abu da shi, yanzu babu abin da zai fahimta. Ba za ka iya jawo hankalinsa ba. Wace ce Sumayya? Wata budurarsa ce, me faru? Na sha jin yana ambacin sunanta a mafarki. da za ta zo da ita kaɗai za ta iya sarrafa shi to ita ba za ta je ba haba rukayya biki ji halin da aka ce yake ciki ba ne samaya to ke kika sa shi a halin da yake ciki ya kamata ki yarda da abubuwan da nake gaya miki cewa mahmud sakare ne me yasa idan abubuwa suka cushe mishi zai shiga halin shaye-shaye ke lokacin da ya guje ki kin shiga halin shaye-shaye ne idan ma kuma tunani yake yi da abun da aka faɗa masa na rashin asali ke ma fa kin taɓa shiga irin wannan halin ruɗanin kin ga sumayya ba zan bari yanzu kin hau hanya daidai wani shashasa ya zo ya saki sake kaucewa ba wai me isa riƙa yake magana ne kamar baki da imani kaga umar abokinka shine ba shi da imani domin duk mai imani idan matsala ta same shi inna lillahi yake karantawa sannan ya dinga yin addu'o'i kar ka bari kai ma in dinga ganin ka a matsayin mara imani domin ban ga dalilin da zai sa ka dinga ɗaukan mutumiyan kirki kana janta zuwa wajen wanda ba shi da hankali ba eh ai da ma shiryayyu ne suke zuwa ga batattu sai su gyara su to ita ba za ta yi ba zan je haka kika ce hmm? to Allah ya bada sa'a da Allah kyaleta zan je gida in shirya sai in fito sai musan inda za mu haɗu ko? To shikenan idan kika fito sai kira ni. Okay. kin taho kina sauri zaki je wurin Muhammad ku shashashar banza shashashar wofi yanzu idan lukuman ya san wannan labarin da wani ido za mu kalle shi to ba za ki je ba kuma ko ba yanzu ba ina so ki sani ban yadda ki haɗu da Muhammad ba idan kuma kika kuskura kika haɗu da shi ban yafe ba ku manta ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. mu.